بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين to lalle kamar da muka faɗa cewa samun dukiya ta hanyar sata haramun ce musulunci bai yarda da ita ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce a cikin alkur'ani wa wasariqatu faqda'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim Allah subhanahu wata'ala ce barawo namiji da barauniya mace ku yanke hannuwansu sakamakon abin da suka aikata wannan horo ne daga Allah saboda haka musulunci bai yarda da yin sata ba kuma duk wanda ya yi sata ga hukuncinsa kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa sana nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min mai sata ba zai yi sata ba alhali lokacin da yake yin satar yana da imani sai an cire masa imani sannan ya samu damar yin sata la'alla in ya tuba kuma allah ya mayar masa da wannan imani nasa to abu na biyu da shi ma bai halatta mutum ya samu dukiya ta wannan hanya ba shine fashi da makami mutum ya yi fashi da makami musulunci bai yadda da wannan hanya ba a matsayin ta zama sana'a ga wani don ya samu dukiya ko ya samu abin da zai rika cin abinci allahu subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana haramci na yin fashi da makami inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى يتي lallai sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzonsa sakamakonsu shine an yi a karkashe su auyu sallabu ko kuma a tsire su su mutu a tsire au yunfa min ko kuma au au a aydihim wa arjuluhum min khilafin ko kuma a yanke hannuwansu da kafafuwansu a saɓani. a yanke hannun dama a yanke kafar hagu au yunfa min ko kuma a kore su daga ƙasa zalika lahum fi duniya wannan kaskanci ne da kunyata a gare su a duniya wala fil akhirati azabun azim kuma a lahira suna da azaba mai girma sai in sun tuba saboda haka a guji samin dukiya ta hanyar fashi da makami sannan abu na gaba shine cin riba musulunci ya haramta cin riba saboda haka ya halatta ciniki amma ya haramta riba saboda haka allah subhanahu wata'ala yake cewa allazina ya'kuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فل... فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى يتي waɗanda suke cin riba in an je tashin alkiyama waɗanda suke cin riba a duniya idan an je tashi zuwa hisabi la ya na ba sa miƙewa illa kama ya ƙomu ladhi ya takhabbathu shaytanu min mas sai dai miƙewa irin ta wanda shaidan ya buge shi wato ya shafe shi yana tashi yana faɗuwa. yana tashi yana faduwa zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithl riba me yasa aka yi musu irin wannan hukunci domin suna cewa ciniki wato daidai da riba yake a duniya kenan suna ce a ah, ciniki idan ka sayi abu ka sayar ka samu riba to ai daidai ne da idan ka ba da bashi a yi maka ƙari wannan kuma ka ba da bashin ne wato kuɗi ko dala ɗari a baka dala ɗari da goma ko a maka ƙarin wani abu akai haramun ne musulunci bai yadda ba amma su suna halatta yin hakan Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba amma alƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya ce faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha wanda wa'azi ya zo masa daga wurin ubangijin sa ya hannu daga aikata cin riba falahu ma salafa abin da ya samu a lokacin baya can nasa ne wa amruhu ila Allah al'amarinsa kuma na ga Allah <coughs> wa man adafa ulaika hasabun nar wanda kuma ya sake komawa so waɗannan mutane su ne ma'abuta wuta hun fiya khalidun wato an kaddara dawwamarsu a cikin wuta ɗin saboda haka cin riba haramun ne a musulunci musulunci bai yadda da shi ba sannan abu na gaba cin rashawa mutumin da ya zama mai cin rashawa da ake cewa cin hanci to idan ya yi wannan shi ma ya bi hanya da shari'a bata ta yadda da ita ba kuma musulunci bai yadda da wannan hanya ba saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil li tadlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm antum ta'lamun Allahu subhanahu wa ta'ala ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar barna ta hanyar haramun wa tudlu biha ila hukam kuma kuna miƙa waɗannan dukiyoyi zuwa ga masu hukunci litakulu fariqan min amwalin nas don ku ci wani yanki na dukiyar mutane wato ba ka da gaskiya a gaban shari'a kana shari'a da wani ka je ka ba da cin hanci don a ɗauki gaskiya a baka watakila a baka dukiyar wani abokin shari'arka musulunci bai yadda da wannan ba allah ya ce litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wato da zunubi wa antum ta'lamun alhali kuna sani kar ku yi wannan musulunci bai yadda da wannan ba sannan akwai hanya ita ma haramun ce ta samun dukiya in an samu dukiya ta wannan hanya ma haramun ne ita ce me ita ce hanyar caca idan mutum ya samu dukiya ta hanyar caca to ya ci wato ya samu dukiya ta hanyar haramun allahu subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cikin alƙur'ani inda yake cewa bismillahi rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu innama alhamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amal ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun allahu subhanahu wa ta'ala yace ya ku waɗanda kuka bada gaskiya da allah innama alhamru wal maisir ita giya da caca ba komai ba ne face wato rijisun face dauda ce min amali shaiɗan. na aikin shaidan buhu, ku nisanci wannan dauda ta aikin shaiton lalakun tuflihun ko ka samu babban rabo kaga nan caca haramun ce shan giya haramun ne sayar da giya haramun ne dakon giya haramun ne wato duk wani abu da zai taimaki harkar giya to musulunci ya haramta wannan saboda haka wajibi ne a nisanci wannan mu'amala sa'annan musulunci ya halatta mana yin kwadago abin da ke cewa kwadago shine ka yi aiki a biya ka aikin nan na hukuma ne wato na gwamnati ne ko aikin na kamfani ne ko aikin na wani ne da ya baka kowane ne ya baka aiki to idan kai aikin gwargwadon yadda aka yi lada da kai aka biya ka ka samu halal abinda ake cewa kwadago shine ka yi aiki a baka ladan aikin ka. ta yiwu ya zamanto mutum wata-wata za a rika biyansa ko kuma mako-mako ko kuma kullum ya yi a biya shi ko kuma awa-awa za a rika biyansa in yi awa ɗaya a bashi kaza wannan duka ya halatta a musulunci saboda haka harkar abin da ya shafi ka yi aiki a biya ka wannan aiki din noma ne kiwo ne gini ne dinki ne eh, noma ne za ka yi wa wani da sauran abubuwa da ake yi don rayuwa musulunci ya halatta wannan domin allahu subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi allah ya fifita sashen ku akan sashe a arziki saboda haka ba kowa ne yake da wadatar da zai rayu ba tare da ya samu wani aiki a gun wani ya taimake shi ba saboda haka wani yana da gona da za a nome masa wani kuma shi kuma yana bukata ya yi noman a biya shi kuɗi a biya shi saboda haka sai ya yi wannan a biya shi ɗin ya yi halal allahu subhanahu wata'ala yana ce mana ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya. allahu subhanahu wata'ala ya ce shin mutane su suke raba rahamar Allah ne ai mutane ba suke raba rahamar Allah ba na hannu nahnu qasamna ta ma'ishatahum fil hayatid duniya mu ne muke raba musu rayuwarsu a harkar duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat kuma muka ɗaukaka sashen su akan sashe a daraja saboda haka a wata aya Allah subhanahu wata'ala yana mana bayanin akan matar da aka sake da ɗa kuma wato mijinta ya sake ta kuma suna da ɗa a tsakaninsu idan ta ce ba za ta shayar da ɗan ba sai an biya ta kuɗi to musulunci ya yadda a ba ta kuɗin don ta shayar da ɗan shine Allah subhanahu ta'ala ya ce wa in arattum an tastardi'u auladakum idan kun yi nufin ku shayar da 'ya'yanku fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf to babu komai a gare ku babu laifi a gare ku idan kun miƙa abin da kuka zo da shi don ku biya matan su shayar muku da 'ya'yan amma fa wannan allah subhanahu wata'ala ya ce bil ma'ruf a yi shi yadda shari'a ta ce ba tare da an ƙuntatawa mai biyan ladan ba ba tare da an ƙuntatawa mai shayarwar ba wannan ma hanya ce wacce musulunci ya yarda da ita kwadago ne shi ba mun samu a cikin suratu yusuf inda allah subhanahu wata'ala yake magana akan wato maganar 'ya'yan annabi shu'aibu alayhi salatu wassalam lokacin da suka zo annabi musa ya shayar musu da dabbobinsu kuma ya taimake su sai allah subhanahu wata'ala yake ce mana qalat ihdahuma ya abatista ajir ɗaya daga cikin matan nan sai ta ce ya baba ka ba shi kwadago kwadagon da aka ba shi shine aka sa shi kiwo tsawon wato thamaniyar hijaj wato shekaru guda takwas saboda haka shi ne sadaki na auren wannan ya ta annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam saboda haka wani ya nuna cewa mutum idan yana bukatar aure kaga idan ba shi da kuɗin da zai sadaki kenan sai ya tafi nema ko ya je ya yi kiwo ya samu kuɗin ko ya je ya yi noma ya samu kuɗin ko ya je ya yi wata sana'a ya samu kuɗin don ya samu damar yin aure din sana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ce mana utul ajira ajrahu qabla an yajifa araqo ku baiwa dan kwadago ladan aikin sa kafin guminsa ya bushe me ake nufi da wannan ana nufin idan mutum ya yi maka aiki to wajibi ne kafin ma ka sa a yi maka aikin ka tanadi kuɗin biya ba daidai ba ne ka sa mutum aiki ya yi aikin da ka sa shi kuma sannan ka ce bari in tafi neman kuɗin sannan ma watakila ba ka da tabbas na cewa za ka iya samun kuɗin a wannan lokaci da ka tafi nema ɗin watakila a yi ta ɗauki ba daɗi yana neman a bashi haƙƙinsa ba a bashi ba shi kuma yana bukata kuma ya kammala aiki wannan musulunci bai yadda da wannan ba saboda haka musulunci ya haramta yin haka sa'annan addinin musulunci ya ba mu dama ta me ta mutumin da yake da dukiya watakila zai gina gida ya sa haya watakila zai sayi mota ko jirgin ruwa ko jirgin sama ko na ƙasa ko ya sayi wani abu wanda ake haya da shi ana yi wato ana bashi wato kuɗi ladan aikin da wato aka yi wa wannan mutumin da ya hau sa'annan wani yana da gona amma ba zai iya noma ta ba wani kuma yana bukatar gona don ya noma to kaga shi kenan wanda yake da noma gona ba shi da ba zai iya nomawa ba wannan kuma yana bukatar gona sai a yi lada sai a ce na baka hayar gona a kaza wannan ma musulunci ya yarda da shi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in